tafsirin da asali muka saba gabatarwa a masjidu ali ibn abi talib masallacin da ke cikin unguwar koko road a cikin babban birnin sokoto amma saboda matsala ta coronavirus muka keɓe kanmu a wannan bagiren muna gabatar da tafsirin da fatar Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora a cikin karatunmu. Za mu fara ne da tambayoyi. Tambaya dai ta farko tana da alaƙa da tambayar jiya. Wato mai tambayar tana cewa shin malam ko wuce irin rashin lafiya za a ciyar da miskini koko domin mun ji bayanai daga wasu malamai cewa za a ranka to alhamdulillahi rabbil alamin bayanin da na jiya cewa mace mai ciki wadda ciki ya tsufa tana iya azumi amma kuma da kyar da ƙyar za ta kai azumin sannan za ta iya samun cutuwa kuma abin da yake cikin cikin ta zai iya cutuwa ko wadda take shayarwa wadda ita ma da kyar za ta kai azumin kuma za ta cutu abin da ke ɗanta wanda take ɗauke da shi shi ma zai cutu ko tsoho wanda yake tugu-tugu ko kuma mara lafiya wanda ba a tunanin warkewar rashin lafiya shi nan kusa kusa akwai rashin lafiyoyi waɗanda ba a warke su ko yana da wahala a warke su ba a tunanin warke su nan kusa kamar irin chronic ulcer kun ana dubin za a ɗauki lokaci ana maganinta ba ta tafi ba akwai wata sikila mai nauyi wadda ba ta barin mai ita ya azumi kuma tana cikin genetic diseases waɗanda ba a dubin warkewarsu to ire-iren waɗannan rashin lafiyoyin da waɗancan lalurorin guda biyu da na ambata na shayarwa da kuma renon ciki su ne mai girma ya tabbatar da cewa masu su za su aji azumi su ciyar da miskini wa alallazina yutiqunahu fidiyatun ta'amu miskinin waɗanda suna iya azumi amma ma'a mushakka tare da tsananin wahala da kuma cutarwa to za su yi haka amma alƙur'ani ya ce fa man kana minkum maridan aw ala safarin ko iddatun min ayyamin ukra cewa wanda ya kasance mara lafiya ordinary rashin lafiya wanda yake malaria ko wanda yake da typhoid ko wanda yake mura haka mai nauyi ko wanda yake da wata rashin lafiya mai kama da wannan wadda za ta warke ko mutum ya ci gaba da rayuwar shi ba tare da ita ba to irin waɗannan rashin lafiyoyin suka mutum zai lissafa kwanakin da ya sha bayan wucewar azumi sai ya ranka su an fahimta sa'an nan ba lalle ne a ranka su jere da juna ba addinin musulunci har wa yau ina mai shaida ma al'ummar musulmi addini ne mai sauƙi ba wahalsu a ciki ba su yan jera su jere da juna ba an dai ba mutum ayyamun da kwanaki waɗanda suke ƙididdigaggu wata goma sha ɗaya abinda ake so kamin wani ramadana ya zagayo duk yadda mutum zai yi ranka waɗannan azuman da ya sha to ya ƙoƙarta ya ranka su haka ma mace mai al'ada ita ma za ta ranka ko saboda al'adanta za ta lissafa yawan azumman da ta sha sai ta ranka su amma kuma kun gaba ta ranka sallah tare da cewa a sallah ta fi azumi as-salatu hiya a'zamul ibadat ita ce mafi girman ibadodi amma ko ba a ranka ta azumi da bai kai darajar ta ba an ce a ranka shi wannan ya nuna addini kenan ba da ka aka yin shi ba ko addini ba da kai ake yin shi ba ko yaushe ana amfani da nassi ne wanda shi nassin ya fi ga hankali domin maganar Allah ce ko ko maganar manzon Allah ko wani istinbati wanda malamai suka yi bisa ga ƙa'idoji waɗanda suke sanannu waɗanda aka yi shekaru dubbai ana aiki da su wannan ya nuna lalle an wuce hankalin mutum ɗaya allah maɗaukakin sarki ya taimake mu sai kuma tambaya ta biyu ba tambaya ba ce kamar roƙo ne a yi kira zuwa ga 'yan kasuwa da masu hannu da shuni da su taimaka ma talakawa ciki irin wannan yanayin da ake ciki musamman akwai waɗanda saboda wannan dokar da aka sa ba su samun damar yin kasuwancinsu domin kasuwancinsu cikin dare suke yin shi to yanzu suna cikin damuwa ga iyali ga zafin rana ga azumi ga dai sauran matsaloli na rayuwa to wannan dai kira ne wanda malamai sun yi ta yi ne sai dai kawai a ce a maimaita ko da yake ita karantarwa ta addini kullum tunatarwa ce abu ne wanda an saba faɗin shi malamai sun yi ta faɗi to ma ɗan adam mai yawan mantuwa ne ba za a daina tunatar da shi ba wanda ko bariya mun yi karatu kan 'yan kasuwa su sassabtar da farashin abubuwansu lokacin ramadana ko wanda rashin sani ne mutum yana da halin taimaka ma 'yan uwanshi musulmi ta hanyar rage farashin kayan shi na kasuwa ko kuma ta hanyar ya ɗibi kuɗi ya ba su su je su yi lalurar iyalinsu ko kuma ya ɗauki abinci ya raba musu amma sai ya riƙa jin cewa idan ya yi haka zai talauci alhalin kasancewar yana iya ɗibar dukiya mai yawa ya ba makaɗi ko ya ba wani mawaƙi ko makamancin wannan daman allah maɗaukakin sarki ya karantar da mu cewa a duk lokacin da ka yi nufin aikata alkhairi da dukiyarka to shidan zai zo ya rika yi maka wa'adi yana nuna maka talauci idan ka ɗiba ka bayar saboda allah to za ka talauci wanda wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa bai yi hasara ba wanda duk ya ɗibi dukiya ta ya bayar riba zai ci riba wadda take linkin ba linkin tun anan duniya allah maɗaukakin sarki zai ba shi riba sa'an nan gobe kiyama idan ya zo ya gauta riba har sai ya yi mamaki sai ya tambaya ya allah shi wai wannan ladar wani aiki na aikata na samunta hadisi na cikin sahihu muslim wata rana abu huraira yana zagayawa sai ji magana cikin wani girgiji ana ce ma girage zai ku dunkule ku je gonarwa na ku ruwa ya ce sai na bi girgijen na ce tabdijan wannan wani irin mutum ne wanda har cikin giragizai ake magana a ce girgije ya dunkule ya koma gonar shi a mishi ruwa ga sauran jama'a ba a yi musu ba ya ce bi girgije har ya cimma gonar mutumin nan gashi ana ruwa sai buɗe hanyoyin ruwa yake yi yana yin kuyya ruwa na ratsawa cikin gonar shi ko ina ga gonar makwabta babu ruwa ya tambayi wannan mutumin bawan allah wani aiki kake aikata na alkhairi ya ce domin fa kaji kaji abin da na ce a cikin girgiji wannan bawan allan ya ce to shi kan dai bai san wannan abu na alkhairi da yake aikata ba face ya san da cewa idan ya gama noman yakan sa a raba noman kashi uku kashi ɗaya ya aje ma kan shi kashi ɗaya ya ɗauka ya raba ma talakawa kun ga wannan kashin ɗan da aka ɗauka aka raba talakawa aka bar shi da sauran kashi biyu ko ya ajiye ma kan shi sannan ya yi iri kuma na baɗi to wannan kashin ɗaya da yake ciyarwa shine tunnan duniya Allah ya fara dunkule giragizai su zo gona shi su ruwa shi kaɗai kurum. to wannan mutumin ya kuke tsammanin gobe kiyama ya kuke tsammanin lamarin shi kuma shi bai da wani aiki na alkhairi da yake aikata wanda ya bambanta da sauran mutane in ba wannan ba haka ma a lokacin abubakar a siddiqul akbar lokacin khalifancin shi bayan wucewar annabi sallallahu alaihi wasallam da ɗan ƙanƙanin lokaci an yi wani irin fari ruwa sun ƙafe ba ruwan sama sannan ƙasa kuma ba ta fitar da tsirrai mutane suka taru aka cimma khalifa ya khalifa ta rasulillah ta ga yadda lamari ya kasance ba ruwan sama ƙasa ta bushe ba ta fitar da tsirrai ga mutane cikin yunwa sai ce musu ku koma gida insha Allahu ba za ku kai marice cikin wannan yanayin da kuke ciki ba zuwa ajima sai ga raƙumma dubbai sun ɗoku kayan abinci daga ƙasar sham ko da aka duba ashe raƙuma ne na usmanu bin affan usmanu ya koro raƙumman nan ɗauke da kayayyaki raƙumma waɗanda wani balarabi bai taɓa ganin adadi mai yawa irin su ɗauke da kayan abinci ba ya zo gida aka sauki sai fa 'yan kasuwa a garin madina suka taru suna roƙon shi don allah ya sayan musu da waɗannan kayayyakin ya ce musu to can dai ƙasar sham ɗin ma da ni fito da kayan 'yan kasuwarsu sun tare ni sun sai waɗannan kayayyakin sun ba riba amma ku bani riba kamar yadda suka bani suka ce ga kowane dinari goma mun ƙara ma biyu ya ce bai yi ba mun ƙara ma uku bai yi ba aka ci gaba da ya ce kai sufa a can ma ga kowane dinari goma sai da suka ƙara min biyar amma ko ban sayar ba suka saye da tsada matuƙa to dama ya san yanayin da mutane suke ciki ana cikin wahala ana cikin fari gashi an sai da tsada sai ce ya ku 'yan kasuwa da jama'ar garin madina wannan dukiyar wadda kuke gani wadda kuka sayi da tsada ba tafi mai abin da yake gurin Allah ba don haka dukkanin wannan dukiyar ga baki daya ban rage komai ba a kwashe na bayar da ita a raba matalakawa fi sabilillahi tare da cewa fa ko bai raba wannan dukiyar ba shi yana ma da alƙawali a aljanna abubakar fil janna wa umar fil janna wa usman fil janna wa aliyu fil wa abdurrahman fil janna wa abu ubaida fil wa sa'ad fil wa zubair fil wa talha fil wa sa'id fil annabi ya ba su certificate na aljanna su goma sannan qur'ani ya ba su certificate na aljanna gurare daban-daban muhammadu rasulullah wallazina ma'ahu ashiddaw alal kuffari ko har zuwa ƙarshe sannan wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar har zuwa ƙarshe lakin rasulu wallazina amanu ma'ahu har zuwa karshe. Allah ya basu su na aljanna gurare daban-daban sannan gashi manzon Allah ya ce mai ya Usmanu eh, imal mashi ita lokacin da za a je yakin tabuka da ya ba da wata gudunmuwa ya ba da nashi contribution annabi ya ce ya kai usmanu je kai ta laifin da ka ga dama aikatawa mala'iku dai masu rubutu sun kalla alƙalami waɗanda ke rubuta laifin shi sanan sun yaga takarda don aka je duk laifin da zai aikatawa ya aikata Allah ya riga ya alƙawali siyasa shi aljanna kama kuma ya tausaya ma talakawa ko ya kwashi wannan dukiyar mai ɗimbin yawa ya bayar don haka masu hannu da shuni a tausaya ma talakawa lalle talakawa suna cikin yanayi matuƙa wallahi da yawa ba su da abin da za su ci babu abin da za a sha ga wannan tsananin zafi da ake ciki ga haufi na wannan ciyon sannan ga dokoki waɗanda suka shafi wannan ciyon mutane na cikin matsala to a irin wannan lokacin ne za ka gwadi cewa kana son Allah a wannan lokacin ne za ka gwada ma duniya cewa lalle kai na Allah ne ka ɗebi ɓangaren dukiyarka wanda baka saba ɗibar irin shi ba ka taimaka ma bayan Allah irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama don haka 'yan kasuwa a tausaya masu hannu da shuni a tausaya wallahi mutane na cikin wahala suna cikin tashin hankali wani sai ai magari ba sa'an nan ne zai je ya nemi abin da za a ci ga sahur ko to karfe takwas an ce a koma a rufe ina zai je za a zauna daga nan kuma sai gobe buɗe baki ba a ci abinci ba ga yara sa'an nan ga manya ga ciwo yana iya zuwa ga zafi babu wutar lantarki ba ruwa sai an je an nemo ruwa ma so ana cikin damuwa don haka don Allah a taimaka wanda ya taimaka ma bayan Allah tabbas Allah zai taimake shi sannan duk abin da ka bayar Allah zai lunka shi lunki 700 akalla yana nan a suratul bakar, Allah zai lunka shi linki 700 alal aqalla za a lunka shi ɗari 700 kuma Allah maɗaukakin sarki zai iya lunka shi ya wuce haka daga 700 za a iya kai shi har zuwa dubu arba'in da tara. daga nan za a iya kai shi har miliyan kaza har biliyan kaza Allah zai iya baka lada wani zai zo kiyama idan an gwada mishi ladar shi wallahi bai yadda sai ga wani aiki ya aikata ma Allah da ya cancanci samun wannan ladar amma wannan ciyarwar da yake yi yana baiwa bayan Allah nan ne rahamar Allah ta shiga ya samu wannan sannan daga cikin bayan Allah akwai wani mutum wanda annabi ya ce za ka gan shi rigar shi ba za ka sai ta ko kwabo ba talaka ne za ka gan shi Yan ka dube shi da ganin siffofin shi kaga alaman talauci amma yana da wani matsayi a gurin Allah lau aqsama ala Allah la abarra wallahi da zai rantsi ma Allah ya ci ya Allah sai kayi ruwa lokacin da ba a ruwan sama Allah zai ruwan saman da zai rantsi ma Allah ya ce ya Allah wannan damunar gaba ɗaya ba za a yi ruwa ba wallahi Allah ba zai yi ruwan ba so kaga idan ka samu irin wannan bawan Allah ka danƙa mishi ce Allah ya sa albarka ya ka gani ya ce ya Allah ka sa albarka cikin dukiyar wani ya ka gani nan ga ƙananan yara ga tsofaffi masu rauni in an ciyar da su suka ci daɗi wallahi wanda duk ya share ma wani hawaye a duniya a gobe kiyama Allah maɗaukakin sarki zai share mishi. shi lokacin da rana tana kusa ga kanun mutane da ka daga hannunka haka za ka taɓa rana kanun mutane na tafarfasa jinin da ke zagayawa cikin jikinka tafasa yake yi zuciyarka tana harba tafasasshen jini ƙasa ta jiƙe da zufa har ta amayo shi mutane suna tsaye cikin zufa har an kai ga zufa ya kai mutane ga baki saboda wannan sadakar wadda ka ɗiba ka bayar ka ciyar da bayan Allah ga ƙananan yara aka ɗauka aka ba su suka ci suka yi bacci wallahi baccinsu ba ƙaramin al'amari ba ne a gurin Allah kukansu ba ƙaramin masiba ba ce ya yara ƙanana suna kukan yunwa wallahi a cikin wannan al'umma ba ƙaramin bala'i ba ne domin ya isa ya sa Allah ya zuba dukkanin wani nau'i na bala'i amma su ci su yi wasa su kwanta wanda duk ya aikata haka wallahi ya aikata babban aiki gobe kiyama ana cikin wannan wahalar za a yi tsaye tsayin shekara dubu hamsin mutane ba su zauna ba ga rana kusa ga kanun mutane amma a daidai wannan lokacin mai irin wannan ciro yana can ƙarƙashin al'arshin Allah zaune. babu wata hotel a duniya babu wani gida na sarauta ko wani gida na mulki ko wani gida na isa daga dara a duniya wanda ya kai ƙarƙashin al'arshin Allah za su zauna tare da su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su annabi Ibrahim khalilu Rahman su annabi Musa su annabi Isa alaihi salatu wassalam ga sauran annabawa nan ga sahabbai na irin su abubakar as-siddiqul akbar za a zauna a yi tafira cikin wani iya condition wanda bai samu ra wanda bai samu mutuwar jiki za a zauna nan shekara dubu hamsin wasu na can suna wahala kai baka kusa ana yi ba tare da cewa a nan duniya dukiyarka karuwa take annabi ce dukiyar da ake ɗiba a ciyar saboda Allah ba ta ragewa sannan akwai wasu mala'iku biyu masu saukowa kullun safe yanzila ne suna saukowa ya kula ne suna cewa Allahumma a'adin munfiqan khalafa ya Allah mai ciyar da dukiyar shi ka ba shi mayewa wa a'adin mumsikan talafa shi ko wanda yake rike dukiyar shi bai ciyarwa ya Allah ka ba shi talafa ka ba shi halaka a cikin dukiyar ƙarshen ta zai yi accident ya mutu dukiyar a kwashi a ba yara ko ko yan fashi su bugi can ga hanya ko su shigo gida su kashe shi su wulaƙantar da shi su kwashe dukiyar abin da ya rage a miƙa ma yara su je su sha giya su nemi mata su je gidan kulab kulab su raya gidajen kulab da gidajen giya dukiyar ta ƙare a banza a yofi ana gwada mishi yana cikin kabarin shi ga dukiyar ka can kaga abin da yaran ka ke yi da ita matan ka waɗanda ka tara ga matar ka can wadda tafi kowace kyau cikin matanka ga ta can kwanci tare da sabon mijinta tana faɗin ai ita bata ma taɓa sanin ta ya aure ba sai yanzu kuma cikin dukiyarka ne aka yi auren shi kanshi mijin cikin dukiyarka ne yake wadaƙa kai ga kana a cikin kabari Allah maɗaukakin sarki ya kama ka amma wannan ciyarwa musamman ciyarwa ta ɓoye ka ɗiba ka bayar ba tare da ma ka bari mutane sun sani ba tana hura hushin Allah ko ka aikata aikin da Allah maɗaukakin sarki ya yi alƙawalin zai fushi da mai aikata shi to wannan sadakan za ta hura fushin Allah sadaqatu sirri tutfi'u ghadaballahi sa'annan wannan sadakan tana kawo tsawon rai kowane mutum yana da ajali biyu an sa maka za ka mutu ɗan shekara arba'in da biyar ko ɗan shekara tamanin da biyar idan ajalin farko ya zo na arba'in da biyar mala'iku suka zo ɗaukar ranka za su nemi izinin Allah sai Allah maɗaukin sarki ya ce ku duba yana ciyar da talakawa dukiyar shi a ɓoye sai a duba a ce wallahi yana ciyarsuwa sai Allah maɗaukin sarki ya ce to ku jinkirta mishi zuwa ga ajali ne na biyu shekaru 85 kaga ka samu ƙarin shekara 40 a duniya ko idan ko baka ciyarwa sai a ce to a ɗauki ran tun yanzu dama bai da wani amfani sai a ɗauki ranka Allah maɗaukin sarki ya taimake mu To muna cikin bayani ne akan abin da ya shafi tuba waɗannan da suke ɓoyewar gaskiya da shari'a wadda Allah maɗaukakin sarki ya saukar ya bayyanar da ita cikin littattafai Allah ya alƙawalin cewa waɗannan zai ci gaba da la'antarsu kuma duk wani abu mai la'anta zai ci gaba da la'antarsu to mu mai rahama ne mai tausayin mu ne ya ce lallazi na tabu zai la'ance su sai fa waɗannan da suka tuba ashe duk laifin da ka aikata ma Allah in ka tuba Allah maɗaukakin sarki zai karɓa ko? illallazina tabu wa aslahu suka tuba sa'annan kuma suka gyara wa bayyanu suka bayyana abin nan da suka boye fa'ula'ika tubu alaihim Allah maɗaukakin sarki ce waɗanca nan ka zan karɓi tubansu wa ana tawwabu rahim kuma ni mai yawan karɓar tuba ne sa'annan mai yawan jinƙayi ne akwai wani basaraki wanda wannan basaraken mutum ne mai yawan tsaurin kai mai yawan aikata ayyuka na laifi irin sarakunan nan ne waɗanda sun kusan su fassara kansu a matsayin ubangiji suna da wuta suna da aljanna wanda ya saba musu za a je a mishi mummunar azaba wani daga wannan azabar ma ba zai koma samun lafiya ba wanda ya musu daidai kuma za su je da shi daɗi daɗi irin wanda a tunanin shi ma bai zaci akwai irin wannan daɗin ba to wannan basaraken ya kasance mutum wanda yake mai tsaurin kai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa kana mutaman ridan ala rabbih ya kasance mai tsaurin kai akan ubangijin shi abinda duk Allah bai so shi yake kauna duk abinda Allah bai so wannan basarake shi yake so amma abinda Allah ke so fa wannan shine abin gudun shi don haka ya kusa ya fassara kanshi a matsayin ubangiji ya kashe mutane ba iyaka ya raunana mutane ba iyaka ya talauta mutane ba iyaka ya nakasa mutane ba iyaka ya kashe tsofo ya kashe saurayi ya kashe yaro ya kashe jinjiri ya kashe har wanda yake cikin ciki to da ƙarshe ne ta zo ana nan wata rana faga zahul na sai musulmi suka taru suka hada hannu guri ɗaya suka yaƙe shi kuma allah maɗaukakin sarki ya ba su nasara fa eh, <clears throat> aka zuhu saliman suka kama shi yana lafiya lau suka je da shi faƙalu bi ayi na tuluhu suka ce shin wai da wani irin nau'in kisa za mu kashe shi domin dai idan ɗaya muka sa takobi aka sare kan shi ba mu ɗebe haushi ba irin azaba wadda ya gana ma mutane irin tsaurin kan dai ma ubangiji ya kamata ya ɗanɗani mutuwa wadda tafi kowace mutuwa muni don haka fa jama'a ra'ayuhum ala an yaj'alu lahu qumquman aziman ra'ayinsu ya haɗu a kan cewa su samu wata tasa ta gashi wadda take mai girma wadda irin wannan tasan gindin ta faɗi ke gare shi amma da can kanta ɗan ƙarami ne ana sa ana dafa mai ciki ana wasu soye-soye ciki mutanen ƙasar cana mafi yawanci har yau suna amfani da irinta to ƙarama ake yi ta dafe-dafe to a yi amfani da babba idan suka yi haka wa ya hashu ta hata hunnara sai su kunna wuta karkashe shi kaga ba mamaki a cikinsu ba wanda Allah ya sanar cewa babu mai azaba da wuta layu azibu bin nari illa rabbun nari ko babu mai azaba da wuta face ubangijin wuta ba mamaki ba su sani ba don haka fa jama'a ra'ayuhum ra'ayinsu ya haɗu ala an Alu, lahu kumkuman akan su sanya mishi wata tasa azima wadda take mai girma wa ya shu ta hata hunnara su hura wuta a ƙarƙashinta wala ya tuluhu kada su kashe shi ba su kashe shi irin mutuwa irin wannan a sa takobi a sara kan shi ya mutum mutuwa mai sauki ko hatta yuziquhu ta'amal azabi har sai sun ɗanɗana mishi ɗaci na azaba idan aka sanya shi aka rufe aka aza shi tasa ta ɗau zafi zai riƙa jin zafin yana harguwa yana kuwa sauti na fitowa saman tasan kamar sautin maraƙi haka za su yi mishi yana kuwa har sai ya mutu don haka fa fa'alu zalika bihi sai suka aikata haka gare shi an ɗora tasan aka jefa shi cikin tasan tun ba a kunna wuta ba faja ala yadda u'ali hatahu sai kasance yana kiran iyayen gijin shi wahidan fawahid yana kiran su ɗai bayan ɗai yana ya fulan ya ubangiji na gunkiwa ne bima kuntu a Abu-Duka. don mene na kasance na bauta maka ba da irin wannan ranar ba ai dama ina bauta maka ne don idan irin wannan ranar ta zo ka cece ni wa usalli laka kuma don mene nake sallah gare ka wa amsahu waje haka nake shafin fuskarka ya ce don haka fa'an ƙizni min ma ana fihe ka kubutar da ni daga abin da na kasance a cikin shi ya ci gaba da kiran gumaka ya kira wancan gumkin ya kira wannan gumkin ba wani labari yana ji ana faɗin to yanzu abin da ya rage shi ne a hura wuta nan take aka hura wuta falon mara ahum la gununa an shay'a lokacin da ya ga cewa ba su iya wadatar da shi da wani abu ga wuta har an fura ya fara ji alamar zafi ya kira gumaka nau'i daban-daban amma kuma sun ƙi su karɓa mishi sai gano cewa ashe bautar gumaka aikin banza ce gumaka ba su iya kwato mutum lokacin halaka hasali masu kansu ba su iya amfana ma kansu da komai ko ya gabata cikin tarihin amur bin jamu ɗaya daga cikin sahabban annabi wanda gabani ya musulunta yayan shi sun musulunta wayannan yayan nashi suka zo suka ce mishi ya baba ka musulunta ya ce ina shi bai sa abin da ake kira musulunci ba don haka sai suka lallaba gumkin da yake bauta ma sai suka samu kari suka yanki suka ɗauki gumkin suka ɗarma ga jikin musan karen suka jefa cikin wata tsohuwar rijiya ya yi nema har ya gaji can zuwa ajima ya gano inda gumkin yake ya duka ya goho haka ya zara hannun shi yana son ya ɗauko gumkin daga cikin rijiyar suka ciya ba wai wannan bai ishe ka ba ka gane cewa wannan gunkin bai iya amfana ma kan shi komai ba ya kyale su aka fitar da gumki gashi ɗaure da musan kare ya zo ya wanke gunki yana shafar jikin shi yana kuka yana faɗin ya ubangiji na ba da sani na haka ta faru ba da na sani da ban bari a yi maka haka suka ce to ai shi ya kamata ya tsare ka ba ba kai ya kamata ka yi tsaron shi ba tunda shi ne ubangijinka wanda daga ƙarshe ya gano gaskiya har Allah maɗaukakin sarki ya gudanar da wata mu'ujiza mai girma gare shi wata karama wadda take mai girma ta faru gare shi to a nan, wannan basarakin ya gano cewa da iyayen gijin nan da yake kira na gumaka ba su iya amfana mishi da komai don haka rafa'ar asahu ila sama'i sai ya ɗaukaka kan shi zuwa sama wa ƙala ya ce la ilaha illallah babu macancancin bauta da gaskiya sai Allah wada Allah makulisan ya roƙi Allah yana mai kaɗaita Allah wuta na ƙara zafi roƙon Allah yake ta yi kuma ya tuba iya tuba ta Allah maɗaukakin sarki shi ke da ilimin abin da yake bayyana da abin da yake ɓoye ko? Abinda mutum ya ɓoye yana aikatawa Allah ya sani akwai wasu mutane a garin madina munafukai waɗanda in an kabbata sallah masallaci annabi sukan zo a yi sallah tare da su fama masallaci annabi rabi maza ke sallah cikin shi rabi ko mata safufuwan gaba na maza ne safufuwan baya na mata ne don haka waɗannan munafukan sai su laɓe sai an cimma safin ƙarshe na maza sai su shigo domin akwai wata mace mai kyau daga cikin matan madina babu inda suke samun kallon tafaci a wannan lokacin idan an yi ruku'i sai ɗayansu ya buɗe ƙafafuwan shi sai ya duna kan shi ƙasa yana kallo zuwa gare ta suna ganin ba wanda ya san abin da suke aikatawa sai gashi Allah maɗaukakin sarki ya saukar da aya yana tona asirinsu yana faɗin ya san abin da mutane suke bayyanawa ya san abin da ke cikin zukatansu kuma ya san abin da suka ɓoye wa idanu kun ga Allah masani ne don haka Allah maɗaukakin sarki ya ga wannan basarakin ya ga iri imanin da basarakin ya yi nan take Allah maɗaukakin sarki ya karɓi musuluncin shi kuma ya taimake shi wasabballahu alaihi gaisa mina sama'i sai Allah ya tadda wani girgije kawai ya fara zubowa da ruwa nan take wutar ta mutu wani iska ya zo tallabi wannan tasar sama mutane na kallo ga tasa cikin sararin samaniya tana ta zagaye ta duro fi sama tana zagaye a cikin sama da nan kamar jirgin sama tasa ta yi ta tafiya zuwa anjima ta kai wani gari kaga wannan jirgin sama ne ko duka ilimin aerodynamics nan ya ƙare wannan tasar akwai enough pressure na iya wanda ba ta lift kuma wannan lift in ya fi wage ya fi load ƙarfi don haka tasar za ta tashi sama sannan akwai drag akwai trust trust in ya wuce drag don haka za ta tafi ta tafi har wani gari sa'an nan ta sauke shi ko da ta sauke shi yana nan cikin tasar wa huwa ya ƙulu ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu Allah ilaha illallah ashadu Allah ilaha illallah ashadu Allah ilaha illallah abin da yake faɗi kenan kun ga da cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ne da sai ya ce ashadu annan muhammadar rasulullah ko to wannan al'ummar ba su taɓa bauta ma Allah ba sai suka kewaye wannan tukunyar suka buɗa ta suka fito da mutum gashi da kayan sarakuna suka ce kaifa wane ne ya ba su labarin duk abin da ya kasance gari shi ya ce musu wallahi ni basarake ne babban basarake sarkin ƙasa kaza wanda ba ne zaton ba ku ji labari na ba suka ce wallahi tabbas mun san labarin kai ce to ni ne kun ji kun ji abin da ya faru gare ni nan take ga baki ɗaya taron suka fashi da kuka Allah maɗaukakin sarki yasa ya zamo sanadiyar musulunta su ga baki ɗaya don haka ma dama kai tuba tuba mai kyau Allah maɗaukakin sarki zai karɓi ka. Allah maɗaukakin sarki ke cewa ya ayyuhal lazina amanu tubu ilallahi tawbatan nasuha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 عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله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 A nufin ɗinkiwa bi ma'ana tuba wadda take roshe zunubai tuba wadda take mai kyau wadda an yi ta cikin zuciya ga baki yana furta ta sa'an nan gabbai suna tafi tare da ita wadda ta game jiki ga baki ɗaya. idan kuka yi haka tabbas ne ubangijinku zai karkare muku miyagun ayyukanku duk aikin da ka aikata na sabo in dai kai iri wannan tuba taubatun nasuha to Allah maɗaukakin sarki zai karkari maka wannan zunubi babu wani zunubi da ɗan adam zai aikata ya yi irin wannan tubar face Allah maɗaukakin sarki ya karɓi tuban shi muna da wani hadisi ka duba littafin kitabu tawabin na ibnu qudama a shafi na hamsin da shida wani saurayi ne mai tsaurin kai ɗan ta'adda a lokacin annabi musa alaihi salatu wasalam wanda ya addabi mutane fashi da makami shine fyaɗe shine sata shine shan giya shi ne duk wani mummunan aiki da ake aikatawa a cikin gari tare da shi ake yi don haka mutanen gari suka yi mitin aka ɗauke shi aka wurgar da shi bayan gari mutane suka ce bai da amfani irin wannan mutumin mara amfani bai kamata mu bar shi cikin garin mu ba zai lalata sauran yara idan sun taso ko to ana haka suka kai shi bayan gari can cikin daji cikin hamada suka watsar da shi ana haka mutuwa ta zo ma wannan bawan allah allah maɗaukakin sarki ya karɓi rai shi bayan ya karɓi ran shi sai Allah ya wahayi zuwa ga annabi Musa alaihi salatu wassalam anna waliyan min auliya'i hadarahul maut cewa fa ga wani waliyi nan wani masoyi daga cikin masoya na mutuwa ta halarto shi kayye kuwa a cikin gari a faɗa ma kowa cewa wannan bayan garin akwai wani waliyi wanda mutuwa ta halarto shi duk wanda ya halarci jana'iza ta yi to duk laifin da ya aikata ma Allah Allah ya gafarta mishi don haka annabi Musa ya yi kuwa mutane suka taru dubu kan dubu annabi Musa ya shigo gaba suna biye Falon ma hadaruhu lokacin da suka halarta wannan mutumin arafuhu sai suka gane shi suka ce a ah, to ai wannan dan ta'adda ne wa ƙalu ya nabiyallahi haza huwa Lazi a akhrajnahu wannan shine fasikin nan da muka fitar bayan gari muka wurgar da shi ba waliyi ba ne annabi musa ce wallahi allah ya yi min wannan wahayin wanda ya halarci jana'iza ta yi shi ma an gafarta mishi don haka fata ajaba musa min zalika annabi musa ya rike baki yana mamaki kan wannan sai Allah maɗaukakin sarki ya aiko ma annabi Musa alaihi salatu wassalam da wahayi ya ce wannan bawan da kake gani shine dai bawan nan mai laifin nan wanda suka fitar ma lokacin da suka wurgar da shi ga shi kwance a cikin dajin akwai wasu addu'o'i waɗanda ya karanta ya nemi gafara ta ni ko mai yawan gafara ne abin da yake faɗi ilahi ya ubangiji na abdun min ibadika ni fa bawa ne daga cikin bayanka garibun fi biladika wanda yake bako ne a cikin biranenka ya ce lau alimtu anna azabi yazidi fi mulkika wa ahwika yankusu min mulkika lama sa'altuka magfiratan ce da na san an azabi cewa yi min azaba yazidi fi mulkika yana ƙara maka wani abu cikin mulkinka don ka min azaba ce wallahi da ba roƙe ka ka gafarta mini ba haka ma da na san kai mini rangwami yi mini rangwami yana rage ka da wani abu cikin mulkinka ya ce wallahi da ba roƙe ka gafara ba Ya ce, amma laisa li malja'a wala raja'a illa anta ce, wallahi ban da madogara ban da wata masakaya ban da makarkata face zuwa gare ka Ya ce, wa qad sami'tu fi ma an zalta? kuma ni na taba ji cikin abin da ka saukar annaka kulta cewa kai kana cewa inni anal gafurur rahim ni mai yawan gafara ne mai yawan jimkai ko ya ce don shi na na roƙe ka sai Allah maɗaukin sarki ce ma annabi Musa tuwa zai roƙe ni da irin waɗannan kalmomi duk laifin da ya kasance ban yafe mishi ba dama Allah maɗaukakin sarki na cewa na bi ibadi an yi anil gafurur rahim نبئ عبادي أني anal الغفور rahim. Allah maɗaukakin sarki ce nabi ibadi ya kai annabi Muhammad ka ba bayina labari. anni anal gafurur rahim cewa ni mai yawan gafara ne sa'annan mai yawan jinƙai ne don haka duk laifin da ka aikata ma Allah Allah maɗaukakin sarki in ka ɗaga hannu ka roƙe shi wallahi zai yafi maka Allah maɗaukakin sarki yake ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qul ya ibadiyal ladzina asrafu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 ka ce Allah yake magana Allah yana kira gare ku ya ce ya ibadiyar lazina asrafu ya ku bayina waɗanda suka yi barna suka yi kansu barna suka saba ma Allah suka cancanci Allah maɗaukakin sarki musu azaba ka faɗa musu la taqnatu min rahmatillahi kada ku ɗibe rai ga rahamar Allah duk laifin da ka aikata ma Allah kada ka ɗibe rai fa inna allaha gafiru zunuba jami'a domin ku Allah yana gafarta zunubai ga baki daya yau in laifinka na cika duniya ka aikata laifi-laifi wanda yana cika duniya yau yau din nan Allah maɗaukakin sarki yana iya gafarta maka su ga baki ɗaya. Wallahi wani idan an zo yinin kiyama za a gwada mishi laifukan shi sai girman manya-manyan duwar wasu. ya duba dama haka ya ga manya-manyan laifuka ya duba hagu haka ya gansu ya duba gaban shi ya gansu ya zakai ga hannu ya ce wallahi na shiga uku ana cikin haka sai Allah maɗaukakin sarki ya ce a wuce da shi aljanna ya ce ya Allah aljanna fa tare da laifukan da na aikata a ce wa'yan laifuka kuma ko da ka diba Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi dukkan waɗannan laifuka maimakin ma a tsaya ga gafara kuma laifuffukan gabaki ɗaya an juyar da su an mayar da su ayyuka na lada don haka in yana da laifi tiriliyan to sun koma lada tiriliyan wa yake da irin wannan in ba Allah ba imam abu dawud ya zo da hadisi a littafin shi na sunan hadisi na 4901 annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ba da labari ya ce akwai wasu 'yan uwa guda biyu cikin al'ummomin da suka gabace mu ya ce waɗannan 'yan uwa guda biyu guda ya kasance mai matukar ɗa'ar Allah guda ko mai matukar saɓon Allah haka suke gudanar da rayukansu wannan mai ɗa'ar Allah a duk lokacin da ya haɗu da mai saɓon Allah sai ya ta kiran shi yana faɗin wane ka ji tsoron Allah ka gyara ka daina aikata waɗannan ayyukan da kake aikatawa amma ko bai bari ran nan da ya gaji ya mai wa'azi ya mai wa'azi ya ki bari sai ce wallahi la ya gafirullahu laka tunda dai ka dage a kan aikata zunubai ana maka wa'azi kana mayar ma mutane da baƙaƙen maganganu da izgili to Allah bai taɓa gafarta ma har abada nan take ko sai Allah ya kuma la'ike ce a karɓi ransu su biyu da aka karɓi ransu su biyu Allah ya haɗe su guri ɗaya ya ce kai ka ce ma uwanka ban yafe mishi wa ya faɗa maka haka gafara ta wadda ta lullube komai ita ce za ka ƙuntata ka mayar haka ya ce to kai mai aikata zunuban na gafarta maka ya ce mala'iku ku kai shi aljanna kai kuma wannan wanda ka ce ban iya gafarta ma ɗan uwanka kana ganin ɗa'ar ka za ta sa ka aljanna ya ce to ai da shi wuta don haka duk yadda ka ga mutum na aikata saɓan Allah to kada ka yanke mishi ƙauna mafi girma abin da za ka mishi shine ka mishi addu'a ka ce ya Allah ka shiryar da wani ya Allah ka shiryar da wani shine mafi girma abin da za ka yi mishi domin Allah maɗaukakin sarki yana karɓan tuba dare da rana duk lokacin da bawa ya dawo ma Allah yana mai neman tuba to Allah maɗaukakin sarki zai karɓi tuban shi don shi ne kamar yadda imamu muslim ya zo da hadisi a littafin shi na sahih hadisi na 2702 imamu abu dawud ya zo da shi a littafin shi na sunan hadisi na 5515 annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane tubu ilallahi ku nemi tuba zuwa ga Allah ku yi ta tuba zuwa ga Allah wastagfiruhu sa'annan ku nemi gafarar shi fa inni atubu fil yawmi ma atamara yace ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina tuba ga Allah a kowane yini har sau ɗari to sai ka diba annabi na tuba sau ɗari shida Allah maɗaukakin sarki ya ba shi satifiket ɗin shi na aljanna ta bakin shi ma ya ba dubban mutane satifiket na aljanna ko? sannan Allah bai halicci wata halitta irin shi ba babu wata halitta da Allah ke so kamar yadda yake so annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma tare da haka gashi annabi na cewa fa'inni a atubu fil yaumi ma atamarra ina tuba a kowane yini har sau ɗari don haka ƙofar tuba buɗe take duk laifin da kake aikata ma Allah kada ka ɗauka Allah bai gafarta maka fa inna Allah ya gafiru zunuba jami'a Allah yana gafarta zunubai ga baki ɗaya lokuta fa biyu ne kurum Allah maɗaukakin sarki ya kasance bai karɓar tuba. lokaci na farko shine idan bawa ya kai gargara ta mutuwa kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake faɗi a suratun nisa Allah maɗaukakin sarki yake cewa laisati tauba lillazina ya'maluna sayyi'at وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني Hatta إذا حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار Allah maɗaukakin sarki ce wa laisa ce tauba ya ce wannan ba ita ce tuba ba Lilazina ya amalu na Ati, ga waɗannan da suke aikata miyagun ayyuka iya rayuwa ce kullum cikin mugun aiki yake hatta iza hadara ahadahumul mautu har fa sai ya kasance mutuwa ta halarto maɗayansu. da ya hanga mutuwa ƙala sai ce in ni tuktul ana yanzu kan na tuba so wannan idan ba mu samu hadisi ba akwai mutanen da Allah na iya karɓar tubansu amma za mu fitar da su cikin tuba ko to sai hadisi ya ƙara fassara muna me ake nufi da hatta iza hadara ahadahumul mautu har sai da mutuwa ta halarta ɗayansu Wani lokaci ne ake nufi imamu tirmizi ya zo mana da hadisi a littafin shi na aljami hadisi na 3537 ibnu maja a littafin shi na sunan hadisi mai lamba 4,253 Ibnu hibban a sahih hadisi mai lamba 2,449 da 2450 a sahihul jami ya zo a hadisi na da 1903 daga abdullahi da umar allah maɗaukin sarki ya ƙara mishi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allah azza wa jalla lalle allah mabuwayi da ɗaukaka ya ƙbalu taubatal abdi yana karɓar tuban bawa malam yo gargir matsawar bawan bai kai ga gargara ba menene gargara malamai suka fassara cewa mutuwa ta fara ɗaukan jikin mutum mala'ikin mutuwa sun mala'ikun mutuwa sun halarta mutum rayuwar shi ta fara kawowa nan ga makoshi ana batun zage ta ya tabbatar da cewa babu makawa yanzu sai ce inni tukul ana amma idan bai kai wannan matsayin ba fa kila ka ɗauki bindiga ka ɗauki seti za ka halbe shi ne sai ya musulunta Allah maɗaukakin sarki zai karɓi musulunci shi ya faru ga wannan usama ne ko zaid usama ne ko lokacin da aka je wani yaƙi ya ɗauki takobi zai sare wani kafuri ya cire takobi haka sai kafirin ya yi kalmar shahada ai kaga kafirin bai kai gargara ba don bai fara ganin mala'ikun mutuwa ba ko bai kai gargara ba don haka sai ya kalima sai ce kai wannan kalima da ya yi ta karya ce don kada in sare shi sai ya sa takobi ya sare shi da aka kammala yaƙi aka zo aka faɗa ma annabi annabi ya ce ya kai fulan ya za ka yi da la ilaha illallah gobe kiyama halama baka ji yayi kalma baka ya ce wallahi ba ruwana ya za ka yi da kalmar la'ilaha ilaha illallah annabi ya tsawata mishi tsawata mai girma don haka wanda mutuwa ta halarto ma shine wanda mala'ikun mutuwan har yanzu gashi ya fara ganin su halshi ya kare an fahimci wannan sai ya kudurta cikin ranshi cewa to yanzu kan ya tuba tunda yanzu ya tabbatar da cewa mutuwa zai yi babu wani abu da ke iya shiga tsakanin shi da mutuwa an fahimci wannan na biyu kuma sai wani lokaci ina ganin lokaci ko to sai mu tsaya a nan insha Allah ta'ala sai gobe sai mu ambaci na biyu din mu idisa tafsiri wannan ayar sai mu shiga ayoyi na gaba ina fatar Allah madaukakin sarki ya taimake mu ina roƙo Allah madaukakin sarki ya kare mu daga wannan bala'in wanda ya tunkara duniya na corona virus da sauran miyagun rashin lafiyoyi da kuma curututtuka ina roƙon Allah ya muna shinge tsakanin mu da su waɗanda suka kamu da wannan rashin lafiya ya Allah ka ba su lafiya waɗanda suka mutu da ita kuma ya Allah ka karɓi shahadarsu ya Allah ka karɓi shahadarsu ya Allah ka gwada mana baya ga wannan ciwon ka gwada mana mun dawo muna tafsirin mu cikin jama'a muna mu na juma'a cikin da mu na kamsu salawa cikin jama'a ya Allah ka gwada mana muna sauran ibadodin mu cikin jama'a ya Allah ka gwada mana an buɗe masallacin harami da masallacin annabi da sauran masallatai na duniya ko ina ana sallah kamar yadda aka saba wannan annobar da muke cikinta wadda ake ta ɗauke mana dattawa muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya kawo mana sauƙinta allah ya muna maganinta su kuma allah ka karɓi shahadarsu allah ka karɓi shahadarsu ka gafarta musu mu da ke da sauran rayuwa in tamu ta zo ya allah ka samu cika da imani ya allah ka samu cika da imani ya Allah ka biya mana bukatocinmu na alkhairi ya Allah ka san ana cikin hali na yunwa da hali na jarabawa da wahalhalu ya Allah kai mana maganin wannan halin ya Allah ka wadata mu ya Allah ka wadata mu ya Allah ka azurta mu ya Allah ka azurta mu arziki mai amfani arziki mai amfani arziki wanda za mu ce gwamma da mun ka same shi arziki wanda zai mana dalilin shiga aljanna a gobe kiyama